an zo an ɗebo yara wayanda ba su san aikinsu ba an ɗebo wasu daga congo kinsasa wasu daga chadi wasu kamaru har gaban ɗin nan da an ɗebo mutane da 'yan nijar sun zo sun an mutsa an ɗebi mukamai na 'yan kano usul wayanda suka yi wahala wayanda doka ta ba da damar an ci ganima a basu 'yan kwankwasiya original usul wayanda suka wahalta wa al'umma amma yau an waye gari shekara takwas ba a ɗebo irin wa'annan mutanen nagartattu wa'anda suka yi wahala an ba su an saka musu da makamai ba an tafi an tattaro 'yan sokoto kebbi zamfara duk su wannan tarkacen tsiya da aka je aka kwakwaso duk aka gwaggwa masa mutane wani ba baka san daga inda yake ba kai ce zafin faɗi faɗuwa zaɓe ne saka ke a malam sharfaɗi ana magana cewa yanzu sun yi da ya shafi kowa da kowa ana magana Naɗi ya je har Da Allah Malam Sharfaɗi wa'annan mutanen muna roƙon Allah subhanahu Wata'ala, ya tozarta su ya tozarta su Allah ya wulaƙantar da ita domin babu shakka yadda aka kalli al'umma aka wulaƙanta 'yan kasuwa aka wulakanta mutanen kirki aka wulakanta attajirai da malamai da waɗanda suke 'yan Kano usul ba tarkace ba domin babu shakka gwamnati ce wadda in Allah ya yarda Allah ya kwashe mata albarka wanda ba za ta yi nasara a rayuwa magana fa ake ta cewa ku ne kuka kashin dankali domin a duk manyan mukamin da kuka bayar a sama kun manta da Kano ta tsakiya kuma kai dan Kano ta tsakiya ne amma ka ja baki kai shigo a'a ni in ka kalli matsayina ni dan Kano ta tsakiya ne dan Kano ta kudu ne dan Kano ta arewa babu inda ba da hurumi kuma gwamnati ce wadda ta zo ba ta da manufofin da za ta taimaki al'umma kuma kuɗaɗe da aka narka aka turo daga lokacin da kuka hau kan mulki billions of naira ɗin da aka turo hmm. ai maganar a dinga ɗauko ƙananan aiki ko renovating na hasiya bayero ko round ɗin gamman house ko a fake da za a biya wa yara kuɗin makarantu wallahi azim idan gawuna ya zo za mu bincika mu tabbatar da almundahana da aka yi da zarge-zargen da muke yi shi gwamnan ɓoye da gwaggon ɓoye suna farin ciki yanzu sun yi arziki an samu lalitar gwamnatin jihar kano ana ta tura musu kayan aiki wannan shine abin da muke kalubale waɗanda suka yi wahala suka jajirce tsawon shekara takwas a kwankwasiya da an ba su mukaman nan da an taimaki mutane. Jiji nake ga waɗanda suka yi wahala ga su alhajiji na goda ga su bashir sanata duk sun rabota ga wasu azam sanata ka ce duk wannan ba su wahala ba da ba su. To idan ka kalli irin wahalhalu da irin sir aljiji na goda abin da ya yi da irin da sauran misalce-misalce irin su wani rabal anas abadala ba wani abu suka yi wanda ya kai irin ƙoƙarin da su malam alibici suka yi ba irin su hajiya a'in jafaru duka an yi shagulatin bangaro da waɗannan mutane an tozartar da su gashi nan an sallami shi malam yanzu a ce malam a'in jafaru an ce ta ƙara hakuri yanzu malam sharfaɗa a ɗauko malam alibici a bashi SSA yadda aka ba wa zawa'i a ɗauko mala alibici a ba shi SSA yadda aka ba wani rabul Anas Abdala. Cewa aka ai da akwai bambanci. Alhaji Alibawa fa ana magana yana cikin manya manya amma amma makamin da yake kenan. Malam Sharfadi dole mu adalci mu siyasa muke ba da gaba ba. Malam alibici idan aka ɗauko jerar kwamishina na addinai ko advisor aka shi ba laifi bane. Ka san me dalili? dan kasuwa ne mai neman na kansa kuma ya zuba jarinsa da kuɗaɗensa a cikin harkar kwankwasiya don ta samu nasara duk da bana roƙon Allah ya ƙara bata nasara kuma na ji shi chief of staff shi sagage yake kowa kana ƙoƙarin kai implication ɗin wa'yansu mutane a Kano kana ƙoƙarin cewa wai kwankwaso wai da abba kabir yusuf wai ba mazinata ba ne ba mashayagiya ba ne ba 'yan caca ba ne ba rami me ka hankali da rami billahi lazi la ilaha illa huwa ka gaggauta janyi wannan kalaman domin irin ka makogaran gwamnati ka fito da wannan kalaman to in ka faɗi wannan kalaman ka ce kwankwaso da abba ba sa wannan aikin to me ya kawo maganar alakanta su da wannan kalma wai ba sa yi soja wani hmm? zai ce tunda bai kama suna ba ai ciki da gaskiya wuka ba ta hudu billahi la ilaha illa ne ne an yi kan daga billahi azima a cikin ɗan kwankwasiya akwai dan giya billahi azima a cikin ɗan kwankwasiya akwai dan caca a cikin ɗan kwankwasiya wallahi akwai masu neman mata ko a jam'iyyar ku babu a'a ai ci ne a jam'iyyar mu babu ba ai babu inda babu baragumi amma kalmar ce ya dauko ta ya sa ta a lokacin da bai kamata ya furta ta na ce cewa kwankwasa da abawai ba sa zina ba sa shan giya ba sa cace to babu rami me ka hankali da rami shin kalamanka ina suka dosa kuma da wa kake kuma me kake nufi ka sani ko sako ya aika kuma watakila sakon zai je inda ya tura idan sako ya aika mu za mu aika mu da namu sakon kaf kwankwasa kaf gandujiya da gwamnatin APC babu wanda yake wannan irin abubuwan kaba'in da ya karanta ni ba ma'asumi ba ne kuma Allah subhanahu wata'ala yana sirtata ɗan adam ba za ka yi wa shaidar ɗan adam ba ka ce baya aikata laifi kaza baya aikata laifi kaza a'a ba a yi kai ma shewa wada sagagen kai ma akwai masu yi ma kallon wani abin da za su alakanta ka da shi ko ba lalle ne zama tabbas ba amma maƙiyi da mahassada duk ɗan adam ɗin da Allah ya ɗaukaka ko ya halicce shi ba zai rasa mahassada ba yanzu ka kamar ni ni shehu da sa gagi a wajena ka gani mutumin kirki ne wallahi ba na zargin sa da komai tsarkakakke ne a wajena amma irin furce-furcen da kalaman da yayi irin wannan abubuwan da ya alaƙanta kwankwasa da abba ba sa aikatawa akwai waɗanda suke kallon shehu da sa gagi yanayi ko ba lalle yanayi ba domin baka isa ka kalli dan adam kai man mummunan zato ko yana aikata wani aiki na laifi ko na saban Allah ba kowa mu nemi fatan alkhairin ya gama da duniya lafiya amma maganganun da shewa da sa gage ka gaggauta janye kalamanka ka kuma gaggauta fitowa ka nisanta gwamnatinka da kai kanka da kai wannan kalamai domin bai kamata SSA din wannan gwamnatin ta awon igiya ta furfujimar rayuwa da aka ɗebo mutane aka gungwamutsa su aka rasa mutane ma wasu daga ina suka zo mutane gwamnati ta zo ta harhaɗu malam ba ta da kai alhaji ba ta da gindi gwamnati magana ta Da dama an ce a sun fiko jama'a ka sani ko haka ne ke jama'a to taba alli yanzu da yan kasuwar jihar Kano ka taba alli da ma'aikatan jihar Kano ka taba alli da waɗanda suke ba ma ruwansu da siyasa ka taba alli da waɗanda suke 'yan fina-finai waɗanda yanzu aka ce za a kwace musu lasisi ɗinsu ta taɓa alli da mutanen da suke makarantu masu zaman kansu waɗanda aka zo da buge na cewar za a canja musu wai lasisin wai su je sabanta abubuwansu alhaji malam sharfaɗi gawuna iskomin gawuna da yardar Allah zai zo ka ƙaddara layi alamul gaibi illallah Allah ne ya san wa zai tabbatar da shi a kotu tsakanin gawuna da abba ina kyauta zato ina roƙon Allah ya tabbatar da gawuna shine ta za ta tabbatar amma na rantse da girman Allah ka bar wa'annan mutanen ma akan mulki nan da shekara biyu ko uku masu zuwa na rantse da Allah ba za su ƙara cin zaɓe a Kano ba domin an yi yunwa an ga kowa